A rahoton mu na masu ƙananan sana'o'i, a yau dandalin VOA na ɗauke da tattaunawa da matashin ɗan kasuwa mai sana'ar sai da motoci wanda ya ce ya fara wannan sana'a ta ne tun yana makarantar sakandare ga yadda hiranmu ta kasance da shi. Sunana Aminu J. Adam. Me kike sana'arka? ta sai da mota. Tun yaushe ka fara sana'ar sai da motoci? Na fara sana'ar sai da motoci tun 2003. a lokacin kana wani zango na karatu ina secondary school kenan me da hankalinka ka fara sai da motoci to a gaskiya na kasance ina mu'amala da wanda harkar su ce sai da mota a lokacin kuma ni karatu nake yi ban fara jarraba kowace irin sana'a ba sai dai nakan je na zauna tare da masu sai da mota to har kawo yanzu kuma har kawai yanzu ina cikin harkar sai da mota a yanzu kana zaune kana yi wa wani zama ne ko ku kai karan kanka kake tare da mota a zaman kaina nake yanzu haka Allah ya bani jari nawa wanda nake tafi da harkokina da kaina ba a karkashin kowa nake ba shin yanzu ka kammala karatu ka koko ka na hada karatu ne da sana'a ina hada karatu ne da sana'a hakan baya hana wa sana'ar ka ci gaba eh to gaskiya na dan samu tarnaki amma dai haka nake cijewa in haƙura da abin da ya zama na sana'ar ne don in halarci zama a makaranta Tuya, a ina kake ce motocin nan ka sayar ko ko anan garin kake da kake samu ka sayar a'a idan na samu sakan masu kyau a nan garin na kan siya na gyara su kuma na sayar da su a garin nan idan kuma hakan bata samu ba na kan yi tattaki har zuwa kasar kotogu na je na siyo na kawo nan kuma na siyar to wani kalubale kake fuskanta a wannan sana'a taka to kalubale dai da nake fuskanta shine yanayi irin na mutane akan zo a sayi motar nan ya zama cewar wanda ya siya na gida ne kuɗi ba su zama complete ba a yi magana ta kabi bashi kuma wannan bashi ya makale a zahirin gaskiya wannan shine babban kalubale da muke fuskanta har ya me da ma wasu mu baya su zama basu da jari nasu to me alfanun wannan sana'ata da ka matashi alfanun wannan sana'ata ba hmm. ai ta taimake ni ta taimake yan uwana to wani kira gare ka ga yan uwanka matasa ina kira ga yan uwana matasa gaskiya kar mutum ya rena sana'a da yadda take yayi kokari ya rike ta hannu bibiyu da kyakkyawar zuciya Allah zai taimake shi akan haka wanda mataki dai ya ji hankali ‘yan uwansa matasa da su jajirce su nemi na kansu, zaman banza ba nasu ne ba. Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.